صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن واجمع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا مسألة سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن قريب سكته وما يو قريب جمعة 29 قوات شوال في ta dubu ɗaya da بثلاثين hudu da talatin da ɗaya za mu kuma yi darasi na uku daga لبيو باب قول الله تعالى lahi الله أو Allah الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس باب قول الله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى بعد البخاري بابي ya اكن babi na الله بين توحيده majama'a jama'a ba mu bukatar mu je neman bayani wani wuri sai babi sun mai bayanin cewa sunayen Allah dukkan su masu kyau ne kuma shi kaɗai ne ya sufaitu da mafi kamalar sifofin da waɗannan sunayen suka kunsa kuma ana kiran su al'asma'ul husna sai ya kawo aya ya yi babi da ita Allah ta halatta kulli da Allah a wudun Rahman فكإن ذا كسرى كسرى الله كسرى الرحمن أيا ما تدعو دون لكم كسرى فله الأسماء الحسنى وألا اللي يكون كسرى ينال سوني الحسنى ما في شكاك كاو بل اللي جيو سكة إمام البخاري ونن غالي دليل نفرق فرقوا يجاء من الشيوى ألا نال الله الرحمن kuma sunayen nan dukkan su husna ne sigatu mubalaghatin min al wai sun kai matuƙa sun cika sun batse wajen kyawu dan adam duk wanda aka bashi suna to sai dai zan mai kyau amma ba mafi cikar kyawu saboda suna idan ya kunshi sifa to ana buƙatar sifaituwa da ita sifaituwa ta dindindin da'iman shi ko dan adam sai da ya zaka iske ma sunan naki bai ma ya daidai da sifarsa ba daga wata sunanta ni'ima ba cikin wahala ce ko ba ka ba wa wakkala yana fara kaga bai tausayi ba kenan ko ba samun haka wata ana ta yalwa amma mace take kamar kalangu cikin wahala kaga gaba ɗaya sunan bai daidai da ita ba ana sama ko ba a samu to ko kuma ya zan akwai sifar amma ba ta cika ba mutum ya zan suna na misali mu ce rabo kaga yana da rabo ko yana yin rabo amma sai ya zan kowane akwai na kasu da sawaya haka sunayen Allah sun fita gaba ɗaya ga kyawu da kammala babu na kasa kowace iri idan aka ce Allah rahimun ne to rahamarsa wa rahmatu wasi'at kulla shay ko haka ba za ka duk da kafiri da gaskiyar rahmar Allah shi yasa ba kai saurayin mutane ku ba sai ya ba su dama kuma shi yasa duk fajircin da ake duniya baka ji wanda Allah ya hana ma iskan da bai shaƙawa ko akwai shi kuma yana da iko hana da ya ce mai iska kai shiga hancinsa ba zai shiga ba sai ya surmuke shi to idan aka ce kuma Allah tabaraka ta'ala alimun ne masani ne to kuma a hafa bi kulli shay'in ilma kaga kamala ce za ka kai da adam kada istifetuwa da sifa amma ba za ka samu cikar wannan sifa ba sai dai ka samu wani bangare nata amma shi kuma Allah duk sunayensa suna ƙunshi da sifofi waɗanda sun cika sun bace wajen kyawo da kammala shi shine dalilin farko da bukhari ya kawo nan bani dalili na biyu shine bayanin cewa sifofin Allah da sunayensa ba mamaki wani mahaluki ya wata tarayya ta wani wata ma'ana ta duk asalin jayayyar daman mutasallima shine ita ce Allah kaza zalis ce ka kamanta shi saboda ni saboda bayi yana da irin wannan sifar da kake son su bashi ko kuma da yawa a kan wannan ke sa a sha'ira kwata kwata ba su yadda da sifar rahma ba ba su yadda da Allah rahmanu ba ne ba su yadda da rahimu ba ko kun ga sun kawo cikin sitta wa sittuna yana ciki ba su yadda da sifatun rahma ba sifofin nan guda bakwai da suka ce sifatul ma'ani su kaɗai suke yadda da su ga Allah السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والعلم والحياة وإن بكر كون شيء بس يدعى الله حكيم بني بس يدعى الله لطيف بني بس يدعى خبير بني بس يدعى رحيم بني ويا ذا كيدا أدل يقول على القرآن سنسي تاويل سمسي باك يا رحمة هو يفعل الله رحمة جن أي شيء يا رحمة سوسي إن كتير سوف قتل سوسي كوي ذاك sai Allah bai tausayi don tausayi rauni ne ba faɗa maka rauni ne to me ake nufi na ce ai yana nufin ya kyautata maka da ai nufi shi ma wani aiki ne na zuciya ai yau inda haka tuma <laughs> za ka sai bukari wannan babi dai ya nuna maka cewa sifofin Allah da sunayensa dan adam na iya samun wani bangare wanda daidai da na kafa da tawaya shi ko ubangiji yana da mafi kamala da gaske da haka kaga hadisin اللي كاو kawo sai ce haddasa قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب وابي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس الا بي رحم اغوان دبي رحم المتان انا ابو جواك تبت ان تبت الله ما رحمه اما جواه ga wanda yake rahama an kore Allah na yin rahama ga wanda yake yin rahama kenan Allah na rahama dan adam na rahama to shi kenan rahama dan adam sai ke da ta Allah ba yi ba wannan shi ne ma'anar da yasa Bukhari yayi wannan babe kuma ya kawo wannan hadisi daga wannan hadisi sai ya tabbata mana cewa wato ubangiji bai rahama ne kuma rahamarsa tana shahuwar bayinka. waɗanda suke rahama ga talibai sifofin Allah Allah na son mai koyi da shi a cikin su ubangiji mu mai rahama ne mu ma mu zama masu rahama shi yasa suke ta sahabbai da wannan yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddahu 'alal kufar rahama'u bainahum kuma yace in aka kijin umarnin Allah زي تنجي كاو وسم ثاني لو تتعبدي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم حتى يعرف يكيني يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأن الأذلة إن شيك كفصر وكفر رحمة بألا تبارك وتعالى فلا سورة الكتاب وفي سورة محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi ya koyar da mu cewa mu yi kokari mu zan masu sausan juna mu zan masu jikan juna kan mu zan masu tsanantawa a tsakaninmu wannan shi zai sa ubangiji ya jikan mu gaba daya duk al'ummar da babu sosai a tsakaninta babu jinkai babu kyautatawa da karfi bai taimakon mai rauni mai lafiya bai kula da mara lafiya mai mulki bai kula da talaka mai akwai zai taimaka ma mai babu to haka na al'umma tana cikin wahala kuma ubangiji ba zai rahamce ta ba ba haka sai bala'o'i sai ta cin mata sai ga wanda ta cin nima ma bai jin daɗi ba wannan kuma shi da ne ke faruwa a ƙasar mu yau wani lokaci ma talaka ya fi kwanciyar hankali bisa ga mai akwai saboda ni saboda mai akwai bai huta ba dukiyar ba tsaron sa kake ba tsaron ta yake in mulki ne ba tsaron ba mulki ke tsaron sa ba shi ke tsaron mulki domin ku kaga duk irin bodyguard da yake da su sai kwana cikin kwanciyar hankali an yi wani gwamna a najeriya wanda ko gwamnan house zai iya kwana zai kwana gidan shi inda an kasance to ko yanzu dai halin da gwamnan borno ke ciki da tashi hankali don yan boko haram eh ai kaga ba karamin tashi hankali ba kar ka tsammanin masu ni'imar duniya da kake gani suna baka shawo cikin kwanci hankali da yau su ba su cikin kwanci hankali wani lisani kawai ya buga mai kai na san attajirin da yake harkar maka ya ɗauki alhazai ya kai su maka, suka zo suka haya ya ce shi airport ya ga taron su din sai je ɗauku jirgi boeing sabin kokalin haya shata ko da aka zo ba su kai mutum ɗari da hamsin da za su yi ko yana gane fitar jirgin nan a nan ya zube kuma har yau bai tashi yanzu haka yana kuma sannan magana ta kai shekara ne amma yanzu haka dai da laifin ma san abin da ake yi da dukiyar sa ba bi tashin hankalin kuɗi ba su kai suka samu ba da haka su ke gadin dukiyar ba dukiyar ke gadin su don mai domin ba su ji kan jama'a sai Allah tabaraka ta ya saka musu wannan kunci da suke cikin ka da haka idan kana jikan mutane shi ma Allah zai ji kanka wanda yake tausan jama'a shi ma Allah zai ji tausan wannan dai Bukhari ya kawo shi domin ya tabbatar da tauhidin da ke cikin wannan shi ne cewa ba hana dan adam ya zama mai tausayi kuma tausan dan adam ba zai kore cewa Allah yana tausayi ba duk wani tawili da zaka yi ka ce wai tausayi ga ma'anarsa kai gare ka ma'anarsa kenan amma ga Allah rahama cika ce kamala ce كما sifa ce ta yabo da girmamawa حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي أثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فأعادت الرسول أنها أقسمت ليأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فرفع السبيل إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده رحماء حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي أثمان النهدي عن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته أسامة يتي muna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan aikin ɗaya daga cikin ƴaƴan manzon Allah ya zo masa anan bai faɗi kowa ce ce ba sai dai ruwayoyi sun ƙarfafa cewa Zainab ce saboda ita umamatu jinjirar da take zuwa ta hawayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ko kuma yakan ɗauke ta yana sallah da ita ya aje ya ɗauka har ya gama sallah wannan jinjira ita ta yi rashin lafiya kuma kan ka wannan abin ya faru wasu kuma suka ce a'a saboda akwai ruwayan da ke nuna cewa wani yaro nana na fatima ya yi ciwo sai wani abu mai kama da sai faru saka ce to muhsin kenan domin shi ya rasu yana yaro yana rarrafe ya rasu wasu ma suka ce a'a sai dai abdullahi dan sayyidina usman dan ruqayya saboda shi ma yana yaro yayi wani ciwo duk ruwaye sun nuna wannan amma dai abin da fi karfi shine umama ce kuma duk abin da zai faru a nan kare ba mu mamaki boyar Allah nan ba ta mutu ba ba ta mutu ba ita ce kake rashin lafiya aka gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya dauki ta mutuwa za ta yi sai faɗi abin da ya faɗi amma kuma cikin ramar Allah ya ji ya rungume ta har yayi hawaye amma kuma ta rayu har ta aure mijin innata fatima binti muhammad sallallahu alaihi wasallam fatima ba kanwa ba ce ga uwarta zainab lokacin da sai da na ali lokacin da na fatima za ta shika ta yi ma ali nuni da cewa ya aure yarta umama kuma ya aure ta kuma ta yi masa wanka tana tare da lokacin da allah ya masa cikawa تدعوه إلى Maut sai daga سيرة ƴaƴan أن nasa. mata ta aiko masa sako cewa ya zo ga ɗanta zai mutuwa ta gana ilabliha ya kamar shi ga namiji wanda yana da cewa ne ƙara wasu suka ce ko musul ne ko abdullah amma dai gaskiyar magana ita ce umama ce da ka ilablati ha ne ko ila walada don walad yana ɗaukar namiji yana ɗaukar mace فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma sai annabi sallallahu alaihi ko ma ka faɗa mata ta sani abinda Allah ya rika na sani abinda ya bayar na sani kuma komai yana da lokaci tsayayye sanin ya rubuta wurin Allah a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta haƙurtar da ita ya gaya mata cewa abinda Allah ya ɗauka ba kayan ku ne ɗauka ba daman ajiya ce ba ku sai ɗauki abin wanda ya zai ɗauki kayansa a ga laifinsa ba za a ga laifinsa sannan lokacin da ya baku ma karanci ne ya baku ajiya ce ya baku ba dole ne sai ya baku ba ko wanda ko ba ta ne sannan ko mina da lokaci ba ka in lokacin mutuwar sa ne zuwa na ba zai hana ba amma wannan magana ta isa famurha faltasbir wal tahtas manzo Allah ya ce da aike ka sai ina umarnin ta yi hakuri da nemi lada wurin Allah wanda ya nuna idan musiba ta cimma mutum to ana so ya yi abu biyu na farko ya daure sai ya bayyana raki na biyu ne nemi ladar saurin Allah kuma duka Allah ta'ala zai tashi fa'adat ilayhi rasul sai ka sake aiko masa da manzo hatta ya sake koma wurin sa annaha aqsamat la ya'ti yanha mala la ya'ti yanha ruta maka ni la yanha ya sani kuma kuskure ne la yanha تأتي أقامك بالله الذي سياته إنه ما يحب تاني تأتي بالله الذي ما كدون في يعني فيكم صلى الله عليه وسلم تأقب زي بزي ساعتك فارا قرن والسبع ومن الزقاء كوي كان دون مكئري يد من ذألة سنة سكيرا يد إيانا إرسك فكما تنا قدم أولي أما تسي عسيه شيئة وكل سوكو يارون تزورس آه يليته شيئ kuma yake ga sako ta ce a'a lalle wallahi sai ya taho aqsa mutaran ila Allah sai ya taho shi in babu kyakkyawa alaka da abin nan da sakin jiki ya ta ga ma ubanta haka kaga ne kike na maka irin rayuwar kaunatayya da soyayya da ke tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ayyan فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونجيه هكا في منذ الله يتاشي ابي كيسي وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل آه، أو رواية ورجال رضي الله عنه لو سمو ثاني الذي فأسون أنتم فدفع الصبي إليه سأكثوك جنجر أككام على ثلاثة ونفسه تقعقع حتى إحدى إهد الساعين أي تتقعقع مضارئين لكن غران سنة قيد كومو كان أوكر ka annaha fi shallin kaman an sa dan kwaddo cikin kwarya da ruwa ya kake zato bulbul eh, yana yana kuma yana tashi ko fa fafadat aina sai idan manzo Allah suka saku hawaye فقال له سعد يا رسول الله ما هذا kaga su ko ba su bari a kwana ko ba ka ba abin da sa gani za su yi tambaya su suna ganin kuka kamar raki Ba haka bari su tambaye manzo Allah me yasa yake kuka a ce ya yi daidai a ce namiji yana kukan mutuwa ko mutuwar yaro ɗan ƙarami jikansa sallallahu alaihi ga ƙaunar da yake na jikokin nan a tausayin da yake da shi قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وذلك وانا اتكي رحمة ودع الله يسمي تسكين زكاة باين أو رواية في قلوب من شاء من عباده a zukatan waɗanda ya kuka gaba kaga kenan ba kowane bawa yake da wannan tausayi wanda shi ke mana sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba rayuwa ita ce abin da kake so ka so shi abin tausayi ka ji tausayi shi abin damuwa ka damu na kuka ma ka zubar da hawaye wani sufi zai ce maka shi a lokacin da aka ba shi labarin ɗansa ya mutu shi ita ma ya da dariya domin yadda ka yi dauriya amma ba kai koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi sannan abu guda kai shine haƙuri amma ba ka yi tausayi ba akwai buƙatar haƙuri akwai buƙatar tausayi abu biyu za ka yi ma kuka idan mutum zai ne musamman idan babba ne abu na farko rabuwarka da masoyinka wannan kuma abu ne mai kyau zakara da zuciya mai taushin da ka jin ciyon ka rabu da masoyi dan uwa abu na biyu shine abin da ya kan iya gamuwa da shi kuma baka san me zai faru ba wannan shine karshen rayuwarsa ta duniya kuma shine wuni na farko na barzahu gare shi me zai faru a barzahu me zai faru wurin tsayuwa ya za a yi masa hisabi zai tsallaka sira'i ko zai fada zai isa aljanna ko ba zai isa kaga wannan abin kuka ne ga dan uwansa da neman gafara ubangi Ba ka cikakkiyar shari'a ita ce shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan abin damuwa ya faru kada idan abin kuka ya samu ma an ka zubar da bushewar zuciya ba abin kware ba ne kuma ba kamala ba ce akwai sufa yawa da yawa da ba su kuka gaba ɗaya wannan sun bar tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ha da bai sun kafi da abin da sa bukhari ya kawo hadis yake wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama waɗanda kawai Allah ke tausayi cikin bayansa su ne masu tausayi wannan ya nuna kenan tausayi sifar Allah ne kuma ba ya hana mutum ya zama mai tausayi kasancewar mutum na tausayi ba zai hana Allah ya zama mai tausayi ba tausayin mutum tausayi ne wanda ya daidai da kasawarsa da tawayarsa da kasancewarsa ba wa rago kasalalle ko gajiyayye shi kuma ubangiji rahamarsa da tausayawarsa rahama ce ta ubangiji wanda shi ya yi bayansa kuma rahama ce kammalalliya wadda ba ta da kasa ko tawaya ta kowane gefe ta kowane sashi duka duka dai abin da zama musani ne Allah ta'ala yana da sunaye da ya ba kansa sunayen nan kuma suka kuce kamila ga kyawu sannan shi kaɗai aiki iya sa kansa suna ba ka fin ya sa kansa rahman rahim to wajibi ne mai da rahman ne rahim mu duba daraja wa'annan sunaye babu daƙiƙar da ba a ambaton babu sallar da za a yi da a yi su ba babu karatun da za a yi ba a yi su ba ba haka duk abin da za a yi sai an buɗe shi da me sai an buɗe shi da Allah sunayen na ubangiji shi nuna abin da suka kunsa sifofi ne na girma da daraja da kamala da ɗaukaka to tun da Allah ya kira kansa da su wajibin mu ne mu kira shi da su ga su masu kore ma Allah waɗannan ma'anoni suna tabbata ma Allah sunayen da ba su ma tabbata ba ba nasa ba ne ko ba su yi daidai da shi ba ko ba su cika sharɗan zama al'asma'ul husna da sun ce kafin suna ya zama al'asma'ul husna kai sharɗan da dole ne ya cika ba cikin su dole ga Allah ya samu kansa ko mai ya samu kansa na ba ka ba cikin su dole ya nuna kamala ba cika fasul ya zai yana nuna ma'ana wadda yake mustaqila irin to kaga wasu sunaye da za ka ji masu ilmul kalam suna ka matsala ne Allah bai da kamar kiransa alƙadim Allah bai kira kansa alƙadim ba duk da albaƙi Allah bai kira kansa albaƙi ba amma ya kira kansa al'awwal al'akhir daga madadin alƙadim da albaƙi sai da kira shi al'awwal da al'akhir kuma al'awwaliya da al'akhiriya sun ci ta gaba da ma'ana bisa ga alƙadim لا أبونا إيه تدي ما يظن أفايا باللي فيه شيء الأول فا لا أول منه الآخر فا ما آخر بعده يسأل الصلاة في أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء يقول لك abin da ke jin su shi ne rashin bin tafarkin magabata shi ke damu don haka sai a tsago ma Allah suna آه، الشيخ محمد بن فال العثيمين لا مترانا يا اي يعني قائده كم مسمن سوى اي كي كدي بي سامد سونا غانا اكو اي كدي ده وبنجي يا فدينا ينسو انا ما دول اتكلم مس سونا لو مثلا ده سامو حديث ده يزو ده بيان فلل الاسماء الحسنى سيد الكمر ويتفشي الوليد بن مسلم سي انتهادي يفتو ده ان سونا كما يفكر قران الله يذكر سيدنا محمد sai kasance da yamma mutane sun dauki wannan ijtihadin nasa magana ke ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine ruwayar tirmidhi da wani banda shi wani ta kawo wa'annan sunayen sit'atin wa tis'un inda zaka gane ijtihadi ne akwai ruwayoyi kamar guda shidda dukkan su nasa ne walidin muslim kuma kowace ta saba wata a wasu sunaye iya kasa zai dubi aya sai fito da wani abu ko fito da sunan ko fito da wani abu mai kama da suna sai kankalo suna a cikin misali Allah tabaraka ta lati qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir to wannan aya sai wanda dole في ne duba sai ce so qul مالك الملك mulki الملك من تشاء تسعد تنمي وتنزع الملك من تشاء تسعد وانتني وتعز من تشاء انت المعز كنا تبع لسنا المعز وتذل من تشاء المذل وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء بكل استطاعتك يا من توافق السعاية بكل تؤتي البخير المؤتي وهكذا وتنزع شيء سميش المنزع والنازع هكذا بقى هكذا أقول أقول مثالي دا نربط سمك أنا وإن يمكن على الحلم أجيت اللي كان في كونولي تحيي علامة جريسة فوق هو لك لتاج فوق هكذا وين دك يكبك من التابي وهذا خوي ليس قل دبكا جواني أي كنا أبيني جدي بينا مكاغو ما سسونا رد كذا مثالي الله تعالى نسيوا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها sama mu ne muka gina ta ka ce albanna'u kuka ce malla albani kana iya ce malla haka Allah ta'ala ce dammara Allah alaihim za a kira Allah almudammiru ba zai yi ba فدمدم عليهم ربهم دمدم كاتم الله المدمدم يا ايدي سيتي فتواها حركنا المسوي الله تعالى نسوا الله فنسيهم ذاكرا الناس لمن سواه سيأتي فأنساهم أنفسهم ذاكرة المنسي وأنا بك بزيوة وفجرنا الأرض عيونا حيث لنا وبينجي كما يتبت حيث لنا الله يفجر الأرض كما كما المفجر وحملناه على ذات ألواح ودفر أكمل الحامل بيت وقطعناهم في الأرض أمما كيف تكن على المقطع يعني كنت كقومة لا تربط غمش أنا صببنا الماء صبا حكم الله ل اصاب ثم, ثم شققنا الأرض ل أ ر ض فقط الشقاق من اعجوى ولانه مثلا فئل الكوي لكي افعلنا ابنجدي دي ثبت باسمي ابنك ثبت باسمي شيل تبارك وتعالى لكنسى يصاب كنسى ولا اسمي akwai sunaye da sun tabbata amma da ƙaidi ma'ana idafa ko kuma ƙaidi a jingina wani abu ga wani abu amma da Allah ta'ala ce inna Allah balighu amrihi ba matsala ka ce Allah balighu amra wa Allah balighu amrihi ba matsala amma sai ka ce mala albaligu kaga in ka cire in ka cire wannan idafa din ka canza ma abin ma'ana ko kuma wa anna Allah mukhzil kafirin ba da sai kira Allah mukhzil kafirin amma ba kira shi al mukhzil kaskantawa sai an hada da bayanin fa inna Allah aduwwun lil kafirin fa inna Allah aduwwun baka Allah aduwwun lil kafirin awaka kamala al aduwwu ko yana yiwa إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم كنا الله خادع المنافقين ومن سبب باب مسألة ما كتب الله الخادع إن الله خالق الحج والنبات ما الله الخالق خالق الحج والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من ال... هذا بس ولا المخرج كما غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول تقدرون إضافة عليه فاطر السماوات والأرض لك الفاطر بيتكسونا يا الله هكما الله تعالى يتي هرش النبي يقول عليه الصلاة والسلام والله المستعان على ما تصفون ما يتي الله المستعان ليش يسونا يا الله أما كيف الله المستعان ما يساكن دوني إن ذا matsayin malaman sunna dangane da wannan kalma sai na ga ibnu taymiya a cikin littafin shi an faɗi ta da sau ɗari ibnu qayyim haka ibnu usaymin haka albani haka malamai na amfani da ita in ka ce Allahu musta'an ne kike ne astaeenu billah Allahu musta'an Allah ake neman taimako ma'ana addu'a ta kake kana neman taimako Allah ga al'amari game da ta gafara Allahu la an fahimta amma al-musta'an ne cikin sunayen Allah baka ba a kira shi ya musta'an a'a ما قلت الله المستعان أي الله المستعان على هذا الأمر على هذا الأمر يعني عند يقول والله المستعان على ما من والله غالب على أمره باش ما على غالب سيري غالب على أمره فأقوي أقوي آه، أقوي استقاطات اللي في وليد ابن مسلم يي وإلا سنة دجانا كمان العدل daga cikin suna Allah ya kira shi al'adalu ko ko da cikin wannan cikin wata sun babu cikin Qur'ani ko hadisi sai dai ya ce ya amuru bil adli Allah na umarni da hadisi sai shi sai zama al'adalu ka ga bai ba babu da ma'a ba Allah wannan suna aljalilu muna abdul jalil ko akwai shi kasan nan laraba sun shi ne shi abdul jalil sakon su daga shi magabata da maganar ta gudana a harshen alkhawfu min aljalil amma da gaskiyar magana ta ce aljalil bai tabbata da gaske suna Allah amma yake wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kuma kaga anan sifa ce ta wajh dhul jalal amma dai aljalil bai tabbata a matsayin suna ba akwai irin su alba'i da almuhsi duk ya kawo cikin tis'in wasu tis'in ya ɗauko su daga inda Allah ta ke cewa yau yawma yab'athuhum Allahu jami'an فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه كذا سيسي يوم يبعثهم الله سيسي الباعث أحصاه الله سيسي المخفي كما ستعيش فينبئهم كسي المنبئ سنة كما كما لكن انت هذه اللي الله Allah gafarta اما انت هذا nasa yana da gyara haka المبجع al-mubdu da al-mu'id تقول suna cikin duk kuma amma Allah ta'ala ce illa huwa yubdi'u wa yu'id kaga fi'ili ne to ka suna cikin shi gani ga wanda ba wannan muni tsakani da Allah shine kira Allah abba abba annafi sai hada saboda ni sai Allah ce qul la amliku li nafsi wala darar ni ba in amfani da kaina ba in to waje amfani ne tsanin shine Allah ba kawai sai ce Allah abbar annafi Allah da gaskiya kuskure a kira Allah nafi'u ba a Allah kuma ba a hada su sai da ana cewa ba mai amfanar da mu ko shigar da mu tun ba Allah amma a matsayin suna ba zai yi a ba Allah wannan sunan ba kuskure ne babba akwai sunayen da babu kamala cikin su zaka ba a iya dingina ma Allah su duk da yake sun zo a cikin fi'ili kamar da muka magana almakiru wa yamkuruna wa yamkuru Allah wa kuma almakiru yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum haka al khadi'u المدل المستهزئ الكائد المنتقم الطبيب من غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض بعد كده النبي قال له الصاحب بعد كده سأل الخليفة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ولد أيدي الصاحب في السفر والخليفة في الأهل أما بخش من الصاحب وبخش مثلا الخليفة أبوك ده يا رجل منهم بما أنام shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a zagi zamani yace Allah ta'ala ya ce kar a zagi zamani yace ana daharu ni ne zamani kaga nan gashi mubtada'un da khabar ana ad-dahru to za mu kira Allah ad-dahr eh dan me dan me ba za mu kira Allah ad-dahr da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa حديث يقول في أنا الدهر بني لا فتما لهم إيه؟ إيه؟ سبو ده كفا إيه منا سارة الدنيا إيه؟ نعم saboda bai ɗauki da wata sifa ta ma'ana wanda za a yi jingina ma Allah haka na ana dahar ni ne zamani ni ke biya shi abin da ka gani ni ne na kawo shi to ba kama da haka in ka ga lokacin kunci Allah ne ya kawo lokacin nema Allah ne ya kawo da haka ba a zagin zamani wanda yana daga cikin na dubban harshe wa'in da waje ba a ce ya ta ake na so mutum ita kan wannan babi ah, Allah ya kusa mu a kan babi na gaba قول الله تعالى عن الرزاق أما أنا الحديث يقول لك شيء قلنا من هيك شنو حديث شنو قلنا إيه حديث يقول لي ليه ليه كارا مقارا إيه شوف طيب، بسم الله باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى العشري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم باب قول الله تعالى انا الرزاق ذو القوة ل ق و ة المتين فنن بابي زي ما غنى من عيال دالت التي ان الله هو الرزاق ذو القوة ل المتين احسن ذاك يا مماتي ليس بخاري كيف تنزل لفظ عيال بعد كيف تنزل ق ر عبد الله بن مسعود قراءة ر شاذه اما ي ن ا دون لي ق سواء كنت في باب قول الله تعالى انا الرزاق ذو القوة ل أما قراءة متواترة فإن الله هو الرزاق من قوة المسلم كما الحمد لله إلى عيد المسلمة تشمز مخنا لفظ كوي نقرأ وتشمز أشبال بعد ذي بغانا سوى ألا يتقي شيني الرزاق ما يباد أرزك ذو القوة شيني ما أبو تنكرفي المكين كما ما يتكت تنكرفي ما يتكت تنكرفي وتعلم تنكرفي بابو كاتا وكوروني أتاردشي wannan kenan eh, eh, Allah subhanahu wata'ala yana tabbata muna abubuwa guda uku daga cikin sifofinsa الرزق دع القوة دع المكان حدثنا عبدان عن أبي حمزة بالحاء عن الأعمش عن سيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله ba wanda ya kai haƙuri ga cutar da yake ji kamar Allah ma a hadun ba wani kowane wanda ya kai haƙurin da Allah ke yi ga abin da ya jiya wato duk wanda ya ji an muna na masa yana ɗaukar mataki da sauri da Allah yadda'una lahul walad suna raya cewa yana da ɗa kuma wannan wurin Allah zagi domin samad ko ba kama bai da ciki bale ya ba bale ya haihu ba abin da ke fita daga cikin shi ba abin da ke shiga ba irin sauran halittu bane don haka zagi ne ga Allah a ce ya haihu jingina da kasa ne gare shi ko mai haihuwa bukatan yake ya fito da irinsa ko ba haka ba don ya gade shi Allah bai da wannan bukata haka za ka ga wanda aka yi shi bakarare bai haihuwa ya damu ya shiga wani hali ka ba haka bane to Allah bai da wannan damu bai da wannan bukata yake sun mai aki mai rizqi kuma sai Allah yana ba su lafiya yana ba su arziki kenan ya nuna ba da arziki aikin waye aikin ubangiji haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wata tarin suka kuma wadda bai faɗe ta abadin ba shine as-sabr sai Allah saburun ne ne, haƙuri ne halimun ne mai dauriya ne subhanallah a haushe sai dai ya yi kame kame ya dabaru ya fassara irin waɗannan abubuwa amma suna da wahalan mai da su harshen hausa tsakanin bambancin sabr da hilm akwai da zai iya mana bayanin bambancin su asabr da alhilmu haƙuri da haƙuri ko haƙuri da dauriya akwai da zai iya mana bayani to umuman alhilm suka ce zafiya ubangiji halimun ما صبر دليلي قريب والان زاجي تسير صبر شغالي كو حتى لو مشركين خاص زاجم الله ما صفر صبر باش عيسى يا با اتا وتدا با اي ساقا مع الله صفر صبر باش جوا اما كو با ساقا مع الله صفر حلم سنه باك اي تتي ساكو الدم جامد يين حقوري دي الحليم الله ما يحقوري لي mai kauce ga abin da muke yi har sai lokacin da ya ga dama amma sabr ɗinsa ka irin wannan na sabar to haƙuri ne da yake da dangantaka da abubuwan da bayi ke na cutatawa zuwa ga Allah shi yasa Allah sallallahu alaihi ahadu asbaru ala adan sami'ahu min Allah ba mai jin cuta yayi haƙurin ta kamar da Allah ke tunda akalla shay in aka iya mutum komai in ya cuta maka ka kau da kai ka hana mai abin ka ko to shi Allah yana ci gaba da ba su lafiya yana ci gaba da ba su arziki da ka sai wanda ya tabbatar da waɗannan sifofi na ubangiji na haƙuri da da juriya kuma ya tabbatar da ba da arziki wannan sifa ta haƙuri Allah tabaraka wa ta'ala ko yaushe yakan haɗa ta da iliminsa wa kana Allah aliman halima ko kuma wallahu alimun halim shika iliminsa ita ta kawo shika haƙurinsa bai kai abin da ke kawo maka gajarcin haƙuri karancin iliminka yanzu abin da ta yi haƙuri shi da shekaran da yau kamar ta ne to ashe inda yau tana halarci gare ka sai kamar jama'a da kayan haƙuri sai kawa kawa tawayar ilimin kai take kawo rashin haƙurinka sannan wani lokaci da rashin sanin alƙiba abinda kake ma kuka kake maraki ila alheri ne gare ka ba ba haka ba duk abin da ka gaba kasa yana yiwa akwai alheri tare da shi da duk waɗannan abubuwa su ke sa ɗan adam ka zamo mai gajarcin haƙuri don haka dai imam bukhari ya kawo wannan babi zai tabbatar mana da cewa Allah ta'ala razzaqun ne shi ke ba da arziki ah, Allah ta'ala na cewa وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان ي د يطعمون إ الله هو الرزاق ذو ا المتين ب ن ه الجنود م ت ا ل ب ة ك ي د و سنتين كي إ ذ ا بين مكه هدمه hidimin amfanin ka za ta yi ba masu mulki hidimar da ake musu amfanin sa take bukatuwa suke da ita ga bautar da ake musu ban da wanda da girmama da ake musu yanzu inda inda gwamna zai hito shi kada ya tuka mota ya bin farkon titi har ya kare ba wani daga masa hannu ina mulkin kuma kuma ko ana kallon su sai wuce ai kamar ba a ga kowa ba ne damu kuma zai damu ba a ce duk da ana tabbere da ake yi sai taimakon sani ake yi ko ba haka ba yana jin daɗi a yi masa wani a taimaka masa sannan in babu tana kawa za ka mulki in babu masu dukawa su yi biyayya ina amfani mulkin babu shi kamar shi Allah na mulki ba haka yake da haka duk da yi mu mu bauta masa ba zai yana da bukatar da bautar ba sai ce ma uridu minhum min rizqin ba su da abin da za su da shi shi ko kaga mai mulki bisa dukiyar jama'a sai da mai yake azurta ko ba ka ba sai a bashi albashi a bashi allowance a bashi abinci a bashi gida a bashi magani in zai tafiya a ɗauko masa jeji sannan kuma a biya shi kuɗin tafiyar nan da komai naka kuɗi ne da ran da ya sainin ya kama aiki har zuwa ran da zai sainin har da oba duk motsinsa kuɗi ne kaga cikin arzikin wa cikin arzikin mu bayi فعمال في الله تعلمها كتبه ما أريد منهم من رزق فتي وما أريد أن يدعموه ثم قاتل سبانع منك يعني. بواني فرحيشة غاتي سيزة هتوية نومة دخل سنية جلدي سنية سسكة سنية شيئي سنية دكة سنية شرق سنية نصة سنية دامة شرقة سنية دامة كل أكبر كوية توقع سنية إليا خبر حيوة هلا سايوة لكن بس فرحيشة غاتي بدأ الله كيف ما أريد أن يطعموه لبعض في السيسين فلن يكيش إن الله هو الرزاق شك بعد أرضك ذو القوة شيني ما أبو تنقرفي المسيح بكل يقعد شيني المسيح فالله تعمل هذا بكونا من لي بخاريا قوس لي ثبت الدا الله تعالى يسمي كده سونا إلي جرما درجة وكسا دريشي ومبابو دامر حباوة كتنكو إيمة سو وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك suna fata tambayi suna da alaƙa da abin da kai tambaya bayan ne na sun dala nasa bayani shi ina iya mini da stati jin abin da ya kusini kai gaskiya ka fashe mu tambaya ban gane abin da kake nufi assalamu alaikum wa rahmatullahi makalla barakatuh kenan mutum زي ايه سامسونا عبد الاول كو عبد الاخر عبد الاخر باخر قري كو فهمنا الاول سونا الا انا يا عبد الاول اما انت ده انت مو الاول وخفك يا دمي فيكم محمد ده يا ويتي اكرمك الله انا كرا وسر طيب جميل وارد وين سونا الا ان الله وسر يحب الوتر ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب ان الله جميل يحب sunayen Allah ne ba su da matsala akwai littafi da malam jabir ya so daga ko madina bana yana da kyau na fara duba shi can makka kafin in zo masa da shi fiqhul asma'ul husna ko na fiqh abdurrazzaq al-badr kace yana da kyau kowa ya kokari da samu karanta shi ko samu ne malam shi da aidodin don na diba ko zan sami shi a intanet babu shi da ba sai a yi a hidda shi mutane su amfana da a samu aiki su kafe shi in kuma da yake kana da alaka da malamin in zai iya turo mana kafe to Allah ya saka da alheri zai taimaka kwarai da gane waɗannan abubuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shin malam as yana cikin sunayen Allah asaburu kwarai asaburu yana cikin sunayen Allah a'a كيف يسونا سجن سكو فيني صبر سجن إيه، سكو فيني ده مالك الملك ده ذو الجلال والإكرام أنا يكنا مالك الملك أنا يكنا ذو الجلال والإكرام هو أن أمطين سكو فيني وأن قائمة كما يكنا كان سلسل الصبور بيتك يلا لكي أسامو آه أدلني يا سنة مكافل ناسخ اسيمين القواعد المثلى أي قوة الدورة هكا تولي كيا أكارا كيسي جردا فرقا أكيد سولا عيد إذا كنت أكيد لينا بخار ونبي نسيبا كن حتى نقول لما لا يبقى أسا مدورة تقولي بدا أكارا كيسي كافي الغمالة في أي تركيزي أكارا كيسي دولي مدلع جدا لذي كو فأدي بوس أول أقولي عبد الرزاق ليكم أكوي وني دان حارب نسيبا كن حتى نكون شيء الله يخام ذاتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ne rabukun daga ubangijinku fattakullah ku ji tsoron Allah wa adiluni ku min da'a kace kaga wannan duk wannan jumla ta karshe fattakullah wa adilun tana fassar abubuwan sun haka ba cewa kowa Allah da'a kowa manzon Allah da'a mutumin ƙwarai mai son Allah da gaske sosai sai ga Allah ya mai da'a yawa manzon Allah da'a wannan isa faɗa musu inna Allah haƙiƙa ubangiji rabbi shi haƙiƙa Allah rabbi shi ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijin ku fa abudu ku bauta mai shi kadai kada ku hada kowa da shi ga bauta kada ku ce ni dan sa ne don haifan ba uba to adam fa sai zan kada shi da ba uba uba wato fa abuduhu ku bauta ma Allah shi kadai هذا صراط مستقيم wannan bauta ma Allah shi kadai ce hanya wadda abdaidaitacca ita ce siratul mustaqim wannan shi ne kiran isa da ya yi ga waɗanda an aiko gare shi to saboda lokaci ya kwale nan zamu dakata haje da muka faɗa daidai Allah ta ba mu lada kurin da muka Allah samu na kuma ya karɓi ayyukan mu duka na na ibada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta wala kuna ji ku Thank you. aka taita su kowa ya so guda don sun kamar yadda aka yau jinkiri da fara karatu saboda matsalar mai ba mu da a kan cewa ya kare shi da kuka karatu wani bawa wanda ya ɗauki zai nauyin mai tun daga farko ramadan har zuwa ne inda shi ma Allah ya ikonsa na ɗaukar ƙarfin mace na tsaya a kasira haka tana sanar da jama'a domin ci gaba da wannan karatu kamar yadda muka saba muna wasu bayan Allah ko kuma wani ba wa Allah da ɗaukar muna nauyin sai mai salata wa ihe tun daga waɗannan kwanan da suka rage da yau har zuwa ƙarshen Ramadan muna neman wannan taimakon daga jama'a masu sauraron tafiyar na nesa da na kusa yanzu ko kuma ko jima ko kuma ko muna nema wannan taimakon za a yi a za a ɗaya da cikin masu kula da wannan tafsiri domin wannan taimakon kwanakin ba wani bawa Allah ce maka da gyara amfani nan aka gyara ga shi da sauki na hita da ciki da kuma waje to da Allah ya tashi lafiya ke ciki sannan waɗanda kuma za su ɗauki nauyin mai ko kuma Allah ya ba su lafiya da ciki domin da kuka za mu karanta ɗan kaɗan daga cikin tambayoyin ba wai zan ba ku dace ba amma saboda mu lokaci tambaya ta farko tana cewa idan mazi mazi ya yi dogari ne azumi ne ne hukuncin samana to hukuncin sa daidai ne ke azumin sa daidai ne ke sha babu a nemi lissafin domin da fasa sauran da suke shan babu sallan domin kwana bayan tambaya ta tana cewa malam ko ya halatta in ce ta hanyar ya karjo mu a cikin alfa in ba haka ba me ya dace to shi ya aka cikin ruwan da imran ta ya hanyar karjo wannan kira ne addu'a ke wa Allah kira Allah ya yake kuma ta Allah ce ku duk ni aka yi da ku kire da zan karba muku to ka kire Allah ya hayyu ya karjo to ka kire da bukata ba wani kawai haka za ka cewa ya haɗu ya ƙwallo ya haɗu ya ƙwallo ya haɗu ya ƙwallo da wannan bid'a an kai da yau ubangiji sai ka ce ya Allah ba bukata haka ne bid'a daidai na sannan saboda munasaba yana cewa idan wani ya ce la ilaha illallah to zan yi cewa muhammadu rasulullah a cikin sallah ko da wanda yake haka ba cikin sallah yake ba sai da ka ce la ilaha illallah أكثر فما شكي محمد رسول الله شكي سنة قلبة شكي سنة لا إله إلا الله ذكريني كما نشي فرد هذا وصف الله بنيتي وأجمع مكتبين محمد رسول الله إن بطاري صحيح ألا أجد هذا من بني وأجمع تذكر القهيد ذلك إذا أجد أن تكون محمد رسول محمد رسول الله لن يأكد كما قلبة صلى الله عليه وسلم والله أعلم ذا مكان تولى شفاعة وتولى المستعان الشيء yana cewa don Allah malam muna kuma ƙarin bayani game da itikafi da kuma sallalarsa mai magana ta itikafi jiya cewa bayani a da malamai a kwanta gaban su a karanci itikafi falalar itikafi kuma aiki na nafila daga cikin irin ayyukan nafilan da ake so aikata a cikin azumi amma menene falalarsa ban san wani hadisi wanda ya ce a mutu farnar littafi araba ba idan wani ya san ya ce taimako mu da shi sai dai na cikin ayyuka na alkhairi da za a ba mai kina da insha Allah wallahu ta'ala a'lam kuma nan ne za mu da aya ga sauran tambayoyi za mu aje har gobe ina Allah mai girma da suka aya kai Allahumma kuma da ranar kasar kama ka bude ni bai ma mai mafiyati wa mai ba shi kuma shi da zai rabu jannata wa da yaqin ma na wurin ya da masarar dunya kuma sai Allah ya asma'ina wa أبصارنا وجدنا وأبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل أثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب